الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا بيو ga watan takwas watan sha'ban shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara ci gaba da ɗaukan darasi da muke yi a cikin wannan littafi na muwaɗa ta imamu malik rahimahullahu ta'ala muna ainihin cikin kitabu fahara mun kwana ƙarshen babi na shida wanda yau kuma za mu tashi a kan babi na bakwai cikin yardar Allah. Mai yiwuwa littafinka ya bambanta da nawa, domin babu masi babu ma ja a fil ra'asi wal uznaini ne za a tashi, shi kuma babi na bakwai ne. Allah muke roƙo ya datar da mu ya yi mana gam da katar. Wannan aiki kaɗan da muke yi Allah ya sa ya zama sanadin mu gaba ɗaya. Malam ya ce, Babu ma ja a filmati ra'asi wal uznaini. Babin da ya zo yana tsokaci akan mashibin ra'asi, shafar kai, wal da shafar kunnuwa biyu. Wannan tarjama tana nuna Imamu Malik yana cikin tawagar waɗanda suka tafi akan cewa kunne kai ne wato kunne yana daga ɓangaren kai ba a fuska yake ba akwai waɗanda suke ƙirga shi a fuska to fuska kuma wankewa ake yi shi yasa waɗansu idan suka zo sai su haɗa da fuskarsu da kunnensu sai su wanke suna kawo hadisin da ya ce, Sajada wajihi lillazi shakka basarahu shakka sam'ahu wa basarahu. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Sajada wajihi lillazi shakka sam'ahu wa basarahu. wato suja wato fuskata ta yi sujuda ga wanda ya tsaga mata kunne ya tsaga mata idan. sai suka ce kenan kaga a fuska kunne suke su kuma waɗannan suka ce a'a ai idan aka ce wajahu yana ɗaukan zatu gaba ɗaya da suka cewa ai in an ce wajahu ana nufin gaba ɗaya, to me yasa aka ce kulla shay'in halikun illa wajha. Kowane abu zai halaka ya ƙare, illa wajhahu, sai a ce sai fuskar Allah kawai sauran jikin duka ya halaka? Me yake nufi da wajhu a nan? Illa sai dai zatin Allah, don haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan ni gaba ɗaya na na yi sujuda ga Allahn da ya mun ji ya mun gani an gane wannan suka ce to ma da zai nuna maka fassarar wa'annan ba ta yi ba in ji wa'ancan malamai yanda manzon Allah ya fassara da ya zo alwala ya shafa kansa ya shafa kunnuwansa. Sannan kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci alwala sai ya ambaci shafar kai, to tunda shafar kai ya ce, to kunne yana daga kai. Shi ya sa annabi sallallahu Alaihi wasallam idan ya shafa kansa sai kuma ya shafa kunnuwansa. sannan akwai hadisin da yake cewa duk da dai wasu sun ce ba'ifi ne duk abin da yake gaba fuska ake ce da shi abin da yake baya kuma kai ne kaga kunne a baya yake amma idanu da hanci duka wannan ya shafi fuska shi yasa idan aka zo wanke fuska sai a sa ruwa a cikin hanci sai a fyaso shi, a sa ruwa a baki a kurkure, wannan duka wajen wankewa ne, ba shafawa ake yi ba. amma kunne idan aka shafa kai sai kuma a shafa kunne. To shi Imamu Malik ya tafi akan cewa lallai kunne a kai yake, sannan kuma a mazhabarsa sabanta masa ruwa ake yi. inda ya kuma bambanta da waɗansu malamai kenan. Idan aka shafa kai sai an ɗauko wani sabon ruwa kuma sannan a shafa wa kunnan. To, amma sauran malamai da suka tafi kawai a kai yake idan aka shafa kai kuma sai a shafa kunnan ba sai an sake taɓo wani sabon ruwa ba. Shi ne ta'birinsa ko kuma tarjamarsa nan da ya ce ma ja a mathi bir ra'si wal uzunaini zai kawo maka hadisan da suka zo dangane da shafar kai da kuma shafar kunne ya haya an حدثني يحيى عن an عن نافع أن a الله a عمر كان يأخذ aiki بأصبعيه للأذنيه kaga wannan hadisin abun da zai karantar da kai tajdidul ma'i lil udhunaini an gane sai ya kafa dalili da irin alwalad da aka ga Abdullahi ɗan Umar yana yi ɗaya daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da ake kirga su cikin fuqaha'us sahaba. anna abdullahi ibn umara lallai abdullahi dan umar kana ya akhuzul ma'a ya kasance kan ɗebo ruwa bi asbu'aihi da yatsunsa guda biyu li udhunaihi don ya shafa kunnuwansa to wace yatsa da wacce yatsunsa biyu asbu'aihi li'udhnaihi kenan idan ka fahimta fa za ka ga asbu'aihi min yadil yumna wa asbu'aihi min yadil yusra yatsu biyu na hannun dama da kuma yatsu biyu na hannun hagu kowane yatsu biyu za su shafi kunne ɗaya yatsun su ne as-sababa wal ibham manuniya da babbar yatsa. Ita manuniya za ta shafi ciki, babbar yatsa kuma za ta shafi baya. An gane wannan? To, haka ga Abdullahi, aka ga Abdullahi ɗan Umar yana yi in ya zo alwala. Bayan ya shafa kansa, aqbala wa adabara, ko ko adabara wa aqbala ko aqbala wa adabara. idan ya shafa daga gaba zuwa baya sai ya dawo kuma min haisu bada daga inda ya soma, to sai kuma ya sake taɓo ruwa da yatsunsa guda biyu ɗin nan zuwa kunnuwansa. Yannan yatsa manuniya a ciki babbar yatsa a baya sai ya shafa kunnen haka. An gane ko? To wannan shi ne sifar da Imamu Malik ya ɗauko daga alwalar Abdullahi ɗan Umar. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح عن الإمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء har yanzu imamu malik a wannan hadisin da ya kawo yana nuna maka shi a gefen karantarwarsa ba a shafa a kan rawani, kamar yadda mace ba za ta yi shafa a kan himar ba, sai ka cire rawanin ka shafa kanka, sai ta cire himar ɗin ta shafa kanta. To anan sai ya zama akwai mabambanta ra'ayi a cikin mazhabar ma. Haka kuma a gefen masu karanta hadisai, domin akwai hadisai da yawa da suka tabbatar da an ga annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi shafa a kan rawani. To amma dukkansu sun taho sun haɗu a kan cewa sai in rawanin muhannaki ne, rawani da aka naɗe shi aka kewaye shi aka ɗaure shi, ta yadda yana ba da wahalar maidawa in an cire shi, kuma ga muhimmin mutum yana iya shafa a kan rawanin. Amma idan akwai gefen da bai ruhu ba a kan lokacin da zai shafa, ya haɗa ta gefen da bai rufun ba ya taɓa shi, zai tabbatar da cewa ya taɓa kansa. Haka waɗansu malamai suka ce sai in wannan ne, domin yawanci inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa a kan rawanin yawanci a wajen magazi ne, wato a wajen yaƙuƙuwa ne, kaga lokacin da mutum yake shiri yana shirye akan ɗamara ta yaƙi, ya yi rawaninsa ya ɗaure, To in aka zo yin alwala a fili irin wannan, akan samu ruksa amfani da irin waɗannan hadisan, sai kawai mutum ya yi shafa ba tare da ya cire wannan rawanin ba. An gane wannan? To, amma idan aka kawai rawani ko irin wanda ake yafa shi ne kamar mayafi, ko kuma wanda aka naɗe shi naɗi mai sauƙi, ko wanda aka zagaye fula da shi, wanda za a iya cire fular aje tare da shi. wannan in kai shafa a kansa kai shafa a kan fula ka yi ganganci ka saba wa kamar yadda su imamu malik suke kafa hujjar cewa sahu bi ru'usikum ku shafa kawunan ba ku shafa akan abin da yake kanku ba kaga kenan idan ka shafa kan wani abu ba akan ka ba kamar ba ka yi shafa ba don haka sai ka cire wannan hula ko wannan rawani da ya da matsala sai ka shafa kanka tukunna sannan sai ka maido. An fahimci wannan? To shi ne abin da hadisin yake cewa, haddasa ne an malikin, haka ne kuwa? Annahu balagahu anna Jabir ibn Abdullahi al-Ansari su'ila an An tambayi Jabir ibn Abdullah al-Ansari game da shafa alal imamati akan rawani. faƙala sai yake cewa la ba a yi, hatta yumsaha sha'ru, har sai in mutum ya taɓa gashinsa, ya shafa kansa, ya shafa gashinsa. To waɗansu suka tafi akan cewa idan rawanin akwai ragowar inda gashi yake, da kai shafa akan rawanin har ka taɓa gashi, to shafar ta yi. Amma idan baka taɓa gashi ba shafar ba ta yi ba. wasu suka ce hatta yamsaha hatta yumsaha shafa ba za ta cika ba sai in shafar gashi aka yi kenan sai in an cire rawanin ko hula an yi shafa akan gashin kai to anan ne aka yi shafar kai sannan kuma ya zama na shafar an yi ta bilma'i ba wai hannunka bushe ba sai in ka taɓa ruwa da su sannan sai ka yi shafar to anan ne ka tabbata ka bi umarnin wamsahu bi ru'usikum wannan kenan sai ya kawo hadisi a wa haddathani an malik an hishab ibn urwa anna abahu urwa ibn zubair kana yanzi al-imamata wa yamsahu ra'sahu bil ma' wato Urwa ibn Zubair yake ba mu labarin abin da shi Zubairu yake in ya zo alwala. Urwa ɗa ne ga Zubairu, Zubairu shahararren abin nan sahabi ne, kuma yana ɗaya daga cikin manyan sahabban da aka tabbatar mana da cewa waliyan Allah ne manya-manya. har ma ya shi ɗan aljanna ne tun daga rayuwarsa ta duniya aka tabbatar mana da yana daga cikin goman da aka ce ɗan aljanna ne. Anna abahu Urwa ibn Zubair shi Hisham ibn Urwa yace babansa Urwa Ibnu Zubair Urwa ɗan Zubairu, shahararren sahabi, kana yanzu uli imamata, Urwa ya kasance yana cire rawaninsa wa yamsahu ra'sahu bil ma'i in zo shafar kai sai ya shafa kan nasa bilma'i da ruwa kenan sai ya taɓa ruwa kafin ya shafa kai wannan shi zai tabbatar maka da cewa haka kawai cikin zaune lafiya bai kamata mutum a same shi yana shafa kai akan hula ko akan rawani ba. Lalle ne ya cire ya shafa kansa mubasharatan bayan ya taɓo ruwa. Wa haddathani an malikin an nafi'in annahu ra'a safiyata binti abi ubaidin imra'atu abdullahi ibn umara tanzi'u khimaraha wa tamsahu ala ra'siha bil ma' ونافع يومئذ صغير wannan imamu malik yana so ya nuna maka da rawani da himar matsayinsu ɗaya a wajen shafar kai domin manya-manyan mata da ake kafa dalili da su a gida wanda yake amintaccen gida ga yanda aka ga suna alwala. ba sa shafawa kan himar sai sun cire himar ɗin sai su shafa a kan gashinsu shine ya kawo wannan hadisi wa ni an malikin an nafi na annahu ra'a safiyata binta abi Ubaid. nafi'u sahabi ne amma yaro ra'a safiyatu bintu abi ubay ya ga safiya yar abi ubay imra'atu abdullah ibn umara matar abdullahi dan umar ka san babba ce matar babban mutum abdullahi dan umar sahabi ne ingantaccen sahabi da ake ƙirga shi cikin masanan sahabbai, duk da cewa ɗa ne ga ainihin Umar ibn al-Khattabi khalifan manzon Allah na biyu shi Nafi'u yana gida ɗaya da ita Safiya gidan Abdullahi Ɗan Umar a lokacin yana yaro yace ya ga ita wannan Safiya ‘yar Abi Ubaid matar Abdullahi ɗan Umar wa sahu ala ra'siha tana shafar kanta sanda take yin alwala wa sahu tana shafa ala ra'siha bil ma'i tana shafa akan kanta mubasharatan bil ma'i wa nafi'u yawma idhin saghir a lokacin yana yaro kaga kenan za mu fahimci abubuwa da yawa a cikin wannan hadisi ko kuma akwai fikihun da za a fitar a cikin wannan hadisin da dama. Na farko, an nuna maka bai halatta wani mutum ya ga gashin mace, muharrama ba, amma ya halatta yaro ya gani. Domin sai shi yasa ya ce wa na fi yau ma'izin sarir. lokacin da nafi'u yake ba da wannan labarin yana ganin alwalatta har ta yaye himar ɗinta ta shafa kanta yana yaro ne lokacin. Na ɗaya kenan mun samu fa'idar bai kamata mace a gaban mazajen da ba mu muharramanta ba a tasha ko a kasuwa, sallah ya kamata kawai ta kama ta tuɗe gashin kanta tana yin alwala ana kallo. wannan fa alwala ma ya kamata to a akasin alwala fa a wanda ba a alwala ba eh nafi'u a lokacin shi yana yaro yaro kuma zai iya shiga gidan kowa to kuma sannan akwai wani abu da za mu gane su mata suna tare da yara duk kwama talan da kika yi ɗanki yana kallo hanya girma ma zai tuna wannan abu. Kuma duk abu mai kyau da kike yi ɗanki yana kallo ko kuma wani yaron da yake kusa da ke yana kallon ki da wannan abu In kika kin ya girma kuma zai rika tuna ki da wannan abu In abun kirki ne ce kai baiwar Allah wanci. Ashe shi yasa lokacin muna yara in za ta yi abu kaza sai ta yi kaza sai ta yi kaza. kaga sai ya ƙara miki addu'a ya tuna ki da alkhairi in kuma shirme kike yi a gaban yara lokacin da yaro ya girma ya fahimci a shirme ya fahimci abin kirki sai ce ka ashe matar wane gaza ce a lokacin mu da muke muna yara in muje ga yanda take yin zamanta ga irin yanda take suturanta ga yanda take watsar da jikinta ga yanda take alwalanta ga yanda muka ga tana shirme dai zai yayi ta tuna abun sai ya ɗebe miki albarka bayan kuma ya girma. Kin ga kin watsar da mutuncinki, yara da kuke rena su kuna shirme a gabansu su ne manya a gobe kuma yaro in ya rike abu ya rike kenan. Ana so ya ɗau darasi mai kyau a gunki, sannan kuma kina shirme, in kina yawan ca uwaka, ubanka, ɗan iska, shi a lokacin zai ga abun kirki ne, sai ka ji yana zagin ƙanensa da haka. ko abokin wasansa da aka wajen waye ji uwarsa tana yi sai ya girma ya gane ke jahila ce kuma ballagaza ce ki san addini ba Yai ta tuna ki da haka bayan ya girma ko da ɗan uwa ne ko da ‘yar uwa ce ko da uwa ce ko da ke ɗin kakarsa ce in ya zo yai ta kallon ki da haka gaki babba gaji babba a lokacin in ya zo ki kimtsa ki ta maganganu masu fasali don kin ga yanzu ya zama babba shi kuma yana kallon ki banza a banza don ya san ki yana yaro ga yanda kike yi don barin da ya bare da wuya a ɗebe shi duka yaro ko mugunta kake masa wallahi in ya girma yana kallon ka da wannan mugunta ko cingam kake ba shi in ya girma zai ce ga mutumin kirki muna yara cingam yake ba mu bai mantawa duk muguntar da kake yi wa yaro wallahi yana nan yana lura da kai duk kirkin da kake masa kuma yana lura da kai in ka haɗu da shi tsawa kake ma korarsa kake kusa da kai a'a shafa shi kake kana ba shi hannu kuna gaisawa ka ɗauke shi kamar aboki duka yana kallon ka da wannan abun in ya girma don haka yana da kyau idan yara suna kusa da mu mu rika sanin me muke yi kaga dai shi wannan a lokacin nafi'u yana yaro amma yana kula da alwalar safiya ita safiya bata ma kula ba bata sani ba gashi har an ɗauko hadisi a kanta ana karantar da mu saboda ita ɗin kamila ce an gane wannan ko to sannan malaman ruwaito hadisai suka ce ya halatta a karbi hadisin yaro, amma bayan ya girma, bai manta shi ba, sai ya zo ya ce muna yara, mun ga annabi sallallahu Alaihi wasallam yana kaza yana kaza, to za a karba. Muna yara, mun ga sahabiwa ne yana kaza yana kaza, muna yara, malam wane ya yi mun ga yana koya wa wayansu karatu yana cewa su yi kaza su yi kaza za a karbi wannan karatu kai suka ce fasiki daga baya sai ya shirya ya zama mutumin kirki sai ya zo yana ba da labari a lokacin ba mu shiryu ba muna zaune kusa da malam wane mun ga yana koyawa ɗalibai yana ce musu su yi kaza su yi kaza su yi kaza to za a karbi labarin yanzu tunda ya gyaru yana ba da labarin abin da ya gani na kirki a da lokacin yana fasiki kai suka ce ko kafiri ne ya ce o oh, da lokacin da manzon Allah yake mana wa'azi mu ba mu sani ba ba mu gane ba mun taɓa tarar da shi wata rana yana hana sahabbai yin kaza yin kaza yin kaza to wannan karatun za a ɗauke shi an gane wannan ko amma ba a ɗaukan karatun kafirin da har yanzu kafiri ne, fasikin da har yanzu fasiki ne, yaron da har yanzu yaro ne, an gane ko a rubuta shi a matsayin darasi, sai dai idan wannan maganar da yaro ko fasiki ko yaro, wato ko kafiri, ta yi daidai da wani magana na wani baliki musulmi kanili wanda yake sika, wani sabkin mutum wanda yake sika. ya kawo labari irin wannan, sai wani kafiri ya kawo labarin irinsa, to za a inganta labarin da wancan labarin na kamilin mutum. Haka yaro in ya faɗi magana sai ta dace da maganar wani kamili baligi, to za a karɓe ta, amma matuƙar babu wata magana ta kamilin mutum baligi. ingantaccen mutum to ba a karɓar maganar yaro wanda har yanzu yaro ne, fasikin da har yanzu fasiki ne kafirin da har yanzu kafiri ne sai in yi daidai da maganar ingantaccen mutum an gane ko to amma idan yaron ɗin sai da ya balaga ya gane hankalinsa sai yake ba da labarin abin da aka yi yana yaro game da addinin musulunci fasikin sai da ya shirya sai zo yana ba da labarin abin da aka yi na gefen addini na gaskiya za a karba haka kafiri sai ya bada labari abin da ya faru lokacin shi bai musulunta ba amma ya ga ana kaza ana kaza a addinin musulunci gun wani sahabi ko gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko gun tabi'i ko ni salihin bawa wannan za a karba tun da yanzu musulmi ne muttaki an fahimci abubuwan ko to haka al'amuran suke wannan duka daga cikin abun da muka samu na fiqihun wannan hadisin Allah muke roko ya datar da mu kaga kenan mace za ta iya cire himar ɗinta tukunna kafin ta yi shafar kai sai bayan kin cire himar ɗinki kin cire ɗan kwalinki sannan sai ki shafa a kan gashin kanki sannan hukuncin shafa a kan himar da shafa a kan rawani, kamar yadda muka ce rawani sai in wanda aka ɗaure shi ne muhannaki, wanda in an kunce shi maida shi zai ba da wahala kuma gashi ana wani wuri wanda yake mawuyacin hali, to za a iya shafa a kan rawanin kawai. To sai malamai suke ganin idan himar nefa, tana da ɗan kwalinta ta ta himar, sannan ko misali ga tafiye-tafiye da ake kamar yanzu, ya kama ta alwala a wani wuri an sai da mota za a yi alwala. akwai ajnabiyai waɗanda suke ainihin bai kamata su ga gashin kanta ba, za ta iya cire himar ɗinta ta yi shafa a kan ɗan kwalinta, ko ko za ta iya bari kawai ta yi shafa a kan himar ɗinta, ko kuma a'a za ta cire, da ta cire a ga gashin kanta da ta yi shafa a kan himar ɗin me ya bi suka ce gara ta yi shafa a kan himar ɗin kar ajinabiyai su ga gashin kanta ya fi. An fahimci wannan ko? Wabillahi Taufiq. Wa haddathani an malikin an nafi'in annahu ra'a Safiyyata binta Abi Ubaid imra'atu Abdullahi ibn Umar tanzi'u himaraha wa tamsahu ala ra'siha bil ma. Ah, nafi'u ya ga Safiya yar Ubaid matar Abdullahi ɗan Umar tana cire himar ɗinta, tana shafa a kan gashin kanta bilma'i da ruwa. Wannan shi zai tabbatar maka da abinda mata managarta suke yi a lokacin da suke yin alwala. Allah ya datar da mu. Wa nafi'u yau mai izin sagir, kasancewar nafi'u yaro a wannan lokacin shi zai tabbatar mana yara suna iya shiga wurin mata. amma daga yaro ya gane abin da yake yi ya fahimci tsiraici to sai kuma a hana shi shiga gun mata wasu ila malik Ani masi ala imamati wal khimari faƙal la yanbaghi an yamsaha ar-rajul wala mara ala imamatin wala khimar wal yamsaha ala ru'usihima kaga kenan imamu malik ya bayyana mazhabar tafili a nan. Wasu ila Malik, an tambayi Imamu Malik, an ilmasiya imamati game da shafa akan rawani, wal himar da kuma shafa akan himar ɗin mace. Himar ba himar ba, domin mu yanzu mun maida shi himar muke cewa ko, maimakon himar. Himar shine malullubin da mata ke lulluba da shi. Himar kuma shi ne jaki kamar yadda muka sani, himaru shi ne jaki. To yawanci mu jakuna muke watsa wa matanmu ka. Eh sai a ce, ki ɗauki himar ɗinki ki sa, wai ɗauki jakinki ki sa. <laughs> To amma dai ba matsala, ya mu ne, ko? Don haka, kamar yadda muke cewa alwala, maimakon alwudu Allah sai mu maida shi allah wannan matsala babu harshen mu ne himar sai mu ce himar harshen mu ne amma albalarabe in ya ji ka ce a sa himar to sai ya koro ma jaki yawa mu ga yanda za a rataya shi a kan Allah ya tsawata wasu ila malik anil masi alal imamati an tambayi imamu malik game da shafa akan rawani wal khimar da kuma khimar ɗin da mata suke lullubuwa da shi faƙala sai yace ce layan bai kamata mutum ya yi shafa akan rawani ko hula anil wato ko kuma mace ta yi shafa akan khimar ɗinta kenan ko ɗan kwali layan bari an yamsaha ar-rajulu bai kamata namiji yayi shafa walal mar'atu bai kamata kuma mace ita ma ta yi shafa ala imamatin wala khimarin kowane ɗaya yayi shafa akan rawani ko kuma akan khimar bai kamaci namiji shafa akan rawaninsa ba haka kuma ita bai kamace ta ta yi shafa akan khimar ɗinta ba walyamsaha Saha, su biyu namijin da yake da rawani da matar da take da himar ana so in za su yi shafa a lokacin da suke alwala su yi shafa ala hima a bisa kawunansu in sun tashi shafa su shafa kawunansu mubasharatan ba tare da akwai wani shamaki tsakaninsu da hannayensu ba sannan bilma'i ya zama da ruwa aka yi sai an taɓo ruwa wannan ita ce fatawar da Imamu Malik yake badawa in an tambaye shi game da shafa akan rawani ko himar. Wannan zai nuna maka kafin mutum ya kai ga shafa akan rawaninsa sai in akwai matsala, irin rawanin da muka ambata ɗazu, ko kuma halin da macen take ciki game da rashin samun sarari. An fahimta ko? Domin akwai hadisan da suka nuna ana shafa akan rawanin din Don haka, haɗa tsakaninsu da waɗannan sai ka duba lokacin da matsala ta faru ne ake so a yi shafa a kan rawani, ba wai haka kawai ba, ba kuma kowane irin rawani ba. Wasu ila Malik, an rajulin tawadda wa nasiya an yamsa ala rasihi hatta Jafa wa ru'ahu. Wa ru'ahu. Ko? Ba wuru'uhu ba ko? Aka ce, wadu'uhu wadu'uhu ba wudu'uhu ba wadu'uhu qala ara an yamsaha bi ra'sihi wa in kana qad salla an yu'ida as-salah an tambayi imamu malik an rajulin tawadda'a game da mutumin da ya yi alwala fanasiya an yamsaha ala ya gama alwalar ya manta bai shafa kai ba, me hukuncinsa? Bai tuna ba hatta jaffa wa me ake nufi anan? Eh? Mala Muhammad, me ake nufi? Hatta jaffa wa eh ban ji ba ina zuwa kuri haƙuri guda, na ga waje dai sun ce wai har sai da gabansa suka bushe kenan sai ya zama hatta jaffa a ba'uhu inda amsa kuce ko haka ya kamata da a ce hatta jafa a uku. to kenan amsan ku ba ta yi daidai ba ko me ake nufi na ka kakura mun ido eh ruwan arwalashi sai ruwan ya bushe kun yadda duka haka ne ko kuma dai akwai wanda zai bada wata amsa eh eh A'a, ilimi ne ai, yi, Malam Musa mai ka fahimta. Eh, a'a. To, Malam Musa, ma za fahimta ta ta haɗe kalima. Na? Ma sami su ƙaunar. Tsoro kuke ciwo? To, abinda da ake nufi kamar yadda Umar ya faɗa haka yake, sai ruwan alwalarsa har da ya bushe. Mun gaya mana a baya, ba ma jin karatun ne, idan muka ce wazo aka ce ruwan alwala, wudu'u kuma alwalar, to hatta jaffa wa ru'uhu, ko, har sai da ruwan arwalar da take jikinsa ya bushe. Ruwan alwalan ya bushe a jikinsa yanzu kan sannan ya tuna, kun gane yanzu? Baraka, barakallahu fi ilmik. Haka ake so mutum ya rika bin diddigin karatu na baya zai tuna maka na gaba, an gane ko? wadda yake nazarin da yawa kuke yi har ya wuce kwakwalwa da kaɗan-kaɗan kuke yi kila da za ku samu. Eh? To Allah ya datar da mu. Wannan shi ne zai sa mu riƙa dagewa in ana samun wata gaba ana tattaunawa a kanta. An gane ko? Zai sa mutum ya je ya kwankwance karatu. Allah ya datar da mu. To kaga anan sai aka ce buru'uhu. Buru'u din shine fa'ili. ruwan alwala shi shine alwabu, maimakon wubu’u alwala wabu’u ruwan alwala to hatta jafa jafa wabu’u, Kada ba a ce wudu'u ba sai aka ce wabu’u, saboda alwabu’u huwa jaffa bi ruwan alwalan shi ya bushe ba busar da shi aka yi ba tunda shi ya bushe kaga dole a ce wa zuku an fahimta to har sai da ruwan alwalar ya bushe tukunna sannan sai mutum ya tuna a ah, ashe ban shafa kaina ba ashe ban shafa kai ba ara an yamsaha bi sai imamu malik yace kawai ni gani na anan mutum ya shafa kan nasa wa in kana kar sallah an yi da sala in ya riga yayi sallah a da to ya sake sallar a yanzu tun da shafar kai farilla ne, lokacin da ya yi sallah ya yi sallah da alwalar da bata cika ba. Don haka kuma ya riga ya yi sallah sai ya tuna har alwalarsa ta bushe, abin nan ruwan alwalarsa ya bushe a jikinsa. Sannan sai aka ce to yanzu ya yi shafan kan. In ya shafa kai ya je ya sake sallar da yi. Wannan fatawa ce ta Imamu Malik. To me yasa Imamu Malik ya ba da irin wannan fatawa? eh menene fikihu anan da za mu diba shi imamu malik ya ɗauka almuwalatu laysa biwajibin almuwalatu muna karantawa a cikin littattafan da suke karantar da mu farillun alwala su addalku su alfawru ko alfawru huwa almuwalatu alfawru me muka ce eh a'a me matsayinsa sunnatun aw mustahabbun alfawru ko ba fardun bane a cikin farillu aka kirga fawru koko ba fawru ba fa fawru yawa a cikin farillu ko mai kawa'idi ya kirgo su ya ce wal cikin farillu ne ko cikin sunnoni a cikin farillu to yanzu idan muka ɗauka al qawru yanzu wannan wanda sai da alwalarsa ta bushe ba ruwan a jikinsa ya yi kam sannan ya zo ya yi shafar kai ya yi alfauru? Eh, ba fa gaggautawa kamar yadda muke fassara shaka fassara take ba, wal da gaggautawa mm, da jerantawa Fauru jerantawa ke nufi daga nan sai nan, daga nan sai nan, daga nan sai nan, ka jeranta alwalakka daki-daki shi ne fauru, wa huwa muwalatu shi ne jerantawa. Larabcin fauru ɗin ya ba larabawa ma wahala sai masana larabcin suka fassara shi, wal fauru huwa muwalatu. an gane to kenan tunda jerantawa farilla ne yanzu wannan sallah ta yi tunda ba ta da farilla alwalar da ba a cika mata farillu ba alwala ce to in aka yi sallah ba alwala sallar ta yi to idan mutum sai da aka daɗe ya zo ya yi shafar kai ya yi muwalatu ya yi fauru eh To Imamu mali yace yace ya shafa kanta yanzu yaje ya sake sallah. Ya kaddara shi kam alwalarsa tana nan fauru kuma ba wajibi ba ne. Fauru sai in ma'azzikiri yake jona masa. Jeranta alwala ma'azikiri tare da kana tune to wajibi ne. Amma idan baka tuna ba mantawa kai ba wajibi ba ne. an fahimci wannan kaga zai nuna maka fahimtar Imam Malik fauru ba ba bane jeranta ta'abu. lokacin da ya ta'azzara da mantuwa ba wajibi bane daga baya idan ka tuna sai ka yi wannan abun kuma yayi in baka yi sallah ba sai ka je ka yi sallar ka kawai alwalakka ta cika yanzu ka ciki tata idan kuma ka riga ka yi sallar sallar ba ta yi ba don ka yi ta da naƙisar alwala don haka yanzu sai ka je ka sake wata sallah amma malaman da suka tafi akan cewa wajibi ne ko da kana tuni ko baka tuna ba in dai har baka jeranta alwalarka daki daki ba baka wanke kafafu ba sai da aka dade ka wanke su to ba wannan alwalar za ka sake ta ne tun farko to amma Imam Malik bai tafi da su ba an gane ko sai ya tafi akan cewa wajibi ne amma ba a zikri in kana tune, idan kuma baka tuna ba ba za ka yi shi lokacin da ka tuna, kamar yadda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar mana yin sallah akan lokaci wajibi ne matuƙar kana tune, to amma idan ka manta ta ba, falyusalliha hina ma ha, wa huwa waqtuha ka sallace ta lokacin da ka tuna ta shine lokacin ta kawai to haka shi ma imamu Malik ya kaddara wa alwalad da aka manta muwalatu a cikinta sai da ta hanyar mantuwa an manta ba a yi ba sai baya daga sai daga baya aka tuna to sai a yi shi kawai shi shine lokacinsa domin mantuwa ba a kama mu da shi la akhizna in nasina aw akhtana an gane ko sai mutum ya manta bai yi ba to yanzu yayi an fahimci dalilin da shi imamu malik ya bada wannan amsar ko to shine yace ara ayyam a ra'sihi ya shafa kan nasa wa in kana kar salla in ya riga yayi salla an yi da sala to ya sake salla ana fahimta ko babu ma ja'a fil mashi alal ne. sai kuma babin na ko za mu tsaya a nan to sai mu takaita kenan to to shi kenan sai mu kenan sai na'am na'am na'am hana din ma'ana lokaci yayi eh hana hanat salatul asr salatul asiri hanat, sallar la'asar ta yi, lokacinta ya yi. Wa'alaikun salam. Na'am. Na'am? E, wato, tambaya ake game da alwala bayan an yi ba haya an dawo ma'ana tsarki ake nufi tsarki da ake yi da ruwa shine alwala anan ba alwala ta a wanke fuska a wanke hannu a wanke kafa ake nufi ba anan ka gane wanki istinja'i ake nufi anan game da idan mutum yayi ba haya ko fitsari ya dawo sai ce a wanke da ruwan nan wannan tsarkin mata ne su kam dole ne sai da ruwa amma namiji ruksa tana iya samun sa ya goge da wani abun gogewa ko da ba ruwa amma wannan alwala mata ne su sai da ruwa kan haka hadisin ya tafi ka fahimta ko eh amma akwai wa'inda suke cewa ruksa ta idan ta zo bai kamata ta ware maza daban mata daban ba ka fahimta akwai wata gaba a cikin karatunmu da ɗaya ta ɗan shiga duhu ko fikihun wani hadisi kar mu rufe gobe mu tambaye mu kuma mu so muna eh to don Allah mu rika yin nazari nan littattafai mun ware su ne saboda muhimmancin su muka rika sa su a matsayin darasi na masallaci don mu zamanto mun waye a cikin addininmu kun gane ko domin da yawa musamman mu anan muna karatu ne da littattafanmu na fikihu kawai wanda kuma su waɗannan littattafai sun tafi ne kawai a mazhaba malikiya akwai hadisai da yawa da ba sa tabowa an gane ko to amma idan ka kana karantawa kaga wannan littafi zai fito maka da manufar Imamu Malik da yawa wa'ansu sun ɓoye abubuwa da yawa na Imamu Malik sun assasa masa a ainihin mazhabarsa sannan kuma suna tafiya suna cewa akan mazhabar Imamu Malik suke kuma babban jigon littafi madogara na Imamu Malik shine babban littafin sa Muwatta kaga a jikin Muwatta ne za mu fahimci mazhabarsa ta karara manufarsa a addini. An gane ko? Don haka yana da kyau mu sa hankali, mu saka lura idan muna karanta wannan littafi, kada mu yi wasa da tunaninmu da hankalinmu, kaga mutum ya yi sakare wannan hadisin kafin zo ma na gane fassararsa. Kawai ya yi sakare ana karatu yana tunanin wata mazhabarsa can ta dukiya, yana tuna mazhabarsa can ta wani abunsa da yake yi, to ya kamata hankalinka ya zo gun da kake, ya ɗamfara da karatun da kake yi, an gane ko? A lokacin ne za ka fahimci me ka karanta, me ka ɗauka a darasi yau. Allah ya taimake mu, sannan idan ka je gida, ka tsaya ka yi kwankwanto a cikin hadisi ka bi shi, ka fassara ka bi shi ka fassara sannan ka yi tunani a kansa, me yake nufi, ina ya dosa da kai. To a lokacin ne za ka zama faƙihi. wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza arada Allah bi abdihi khairan yufaqihu fi dini idan Allah ya nufin bawa da alkhairi sai ya fahimtar da shi fikihun addini furu'a fahimta inda addini ya dosa inda hadisi ya dosa inda aya ta dosa me ta karantar me hadisi ya karantar shine fikihu ba wai iya karatun kawai ba don ka iya karatu wannan ba wai shine idza arada Allahu bi abdihi khaira akwai wanda ya haddace Qur'ani ma kuma jahannama za a kai shi akwai wanda ya haddace hadisai jahannama za a kai shi yana da fiqhu littattafai amma ba fiqhu a kwakwalwarsa ba kuma jahannama za a kai shi to wanda ya samu fiqhun addininsa ya fahimci inda addinin ya dosa a karatunsa ko kaɗan ne shine ake kira faqihi ka karanci hadisi ka fahimci fiqhun hadisi. ka karanci aya ka fahimci fiqhun ta ka karanci mas'ala ka karanci fiqhun ta a cikin tunaninka to wannan kai ne fakihi shi yasa kuke gani wani karatunsa kaɗan ne amma ya fi wani mai ɗumbin karatu fahimtar addini to kuma shine ake bukata fahimtar ba yawan karatun ba inda waɗansu mutane suke ɗimauta kenan sai su rika cewa kawai kamar shehu wani a ce ba daidai ya faɗi ba kamar babban malami irin ne. kai kake ganin shi babban malami amma mafahimta addini sun san shirme yake yi a aikinsa wa'inda Allah ya ba su fikihun addini sun san cewa karatu kawai ya yi amma bai da fahimta kaga karatu daban fahimta daban Allah ya datar da mu don haka yana da kyau wurin addini kwakwafi Allah ta muke mu na'am mm-hmm. ka amsa masa eh biduni wawin in ci malam mai biya e eh. assalamu alaikum sai ka ce assalamu alaikum eh saboda zaman lafiya da kuke yi amma wa alaikumus salamu malam mai ya yace yana nufin aminci na musamman wancan da Allah yake yi wa bayinsa mu'minai amma in ka maida masa irin wannan kana nufin aminci daga wajenka kai ba abin da za ka yi mishi ka amince mishi ba za ka cutar da shi ba tunda bai cutar da kai ba bai taba addinin ka ba dalilin cutar da shi bai taso ba akwai aminci na zaman lafiya ba ka shi kenan ba ba zai cutar da kai ba idan kai ne ba ka je ka same su ya za ka yi kana iya ta assalamu ala mani taba alhuda kamar yadda wa'ansu malamai suka ce eh eh assalamu ala mani taba alhuda kamar yadda annabi Musa da Haruna da suka zo wajen su Fir'auna haka suka ce assalamu ala mani taba alhuda. aminci ya tabbata ga waɗanda suka bi shari'a shi kenan ka kubuta na'am A yin suna garwaye da musulmai kawai, Assalamu alaikum wa rahmatullah, ka san da wa'in da kake. Ka gane ko? Yawwa. Kai kaddara wadda za ka yi, ba ka kaddara ma da su, sai ka kaddara naka kawai. Ka fahimta? E da wa'in kake yi wa kake nufi. Don haka ba za ka yi yadda har wai zai shafe su ka zo kana Assalamu alamani ta ba guda. tun daga musulmi ko ɗaya ne kawai a cikin dubu sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah turidu al muslim turidu al muslim kana nufin dan uwanka musulmi ko al muslim an gane ko to wannan shine wannan su ne suke yin haka wannan na sama alaikum Eh idan su ne suka fare hakan ne ake musu wannan raddin a fahimta idan su ne suka zo suka ce sama alaikum sai ka ce wa alaikum suka ce wai makami a kanku sai ka ce to a kanku ba shi kenan ba fai za ku yi tun bi tahiyatin fa hayyu eh eh auruduha duha to ahsana minha auru duha mafi kyawo in mai kyau ce auruduha duha ko ku maida masa kayansa in ma mara kyau ne in ma mai kyau ne sai ka maida masa da abun da yayi tunda yayi maka mugun fata sai ka maida masa mugun fatansa to amma shi ba mugun fata ya ma ba kyakkyawa ya maka assalamu alaikum ranga dau sai ka ce assalamu alaikum shikenan amma kana nufin aminci daga wajenka ba daga wajen ubangiji ba an fahimta hmm? Hmm. eh to ai zai ka kaddara masa kawai ilimi ne bai samu ba amma akwai manufa kyakkyawa in dai musulmi ne ya zo ya ce maka salamma alaikum ko salama alaikum ko salamu alaikum ko ka san dai bai yi ba to amma tun da musulmi ne rashin fahimtar karatu ne da kyakkyawar manufa yi kai sai ka yi masa mai kyau din ka gane ko sai ka ce masa wa alaikumus salamu wa rahmatullah daga baya sai ka karantar da shi sai ka koya masa yadda ake yi daga baya ba a take a lokacin ba ka gane ko domin yana iya fusata in a lokacin ne cikin jama'a ya ce ka ce masa mutunci an fahimta don ba a sallama da salama alaikum ko salama alaikum ko salamma alaikum ko salamu alaikum wannan duka ba sallama ba ce rashin karatu ne assalamu alaikum ko salamun alaikum in dai ka cire alif da lam to dole ne kai tarwi salamun alaikum in kuma ka sa alif da lam sai ka cire ne assalamu in akwai asa a in kuma babu a salamun alaikum amma mu mun cire alif din kuma sai mu ce salamu salamu alaikum yawanci haka muke cewa ko salamu alaikum ko salamu alaikum ko ko salamma alaikum wannan duka ba sallama ba ce salamun alaikum ko kuma assalamu alaikum wannan in a gaisuwa ne amma a sallah sai assalamu alaikum in a sallah ne kam in ka ce salamun alaikum a sallah bai yi ba balle kuma salamu alaikum wani yana watsa hannu yam yam yam yam yam in ya watsar da goman nan sai ce salamu alaikum eh sai ya gyada kan sai ce salamu alaikum wai ya sallame daga Allah. wannan ya gama shirme ya tashi yawa assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ita ce sallama amma ko salamun alaikum din ba yadda ba in a sallame. ne eh amma a gaisuwa ko ka ce assalamu alaikum ko salamun alaikum an fahimci wannan to Allah ya mu ce mu shine a'a ba ta ya sallah ba abinda suke cewa ko baka fahimce su ba ko kuma wanda yake ba da labarin ya dan yi galadi kaɗan ta fahimta ko a talla ne a sallah kuma sai ka ce a talla ba a yin kowace sai ne alif da lam haka suke nufi a sallah ba a amfani da kowace sallama sai mai alif da la. haka suke nufi ka gane ko in ko suka fahimci wani akasin haka to galadi ne aka samu kuskure ne na baki lokacin da mutum yake karantarwa bakinsa na iya kuskuren faɗin abun da ba shi zuciyarsa take so ta faɗi ka fahimta ko amma manufa a sallama sallah sai ne alif da lam kawai ba wai a ba wai sai a sallah kawai ake ne alif da lam ba a'a a sallama sallah sai ne alif da lam amma a sallamar wajen sallah ana amfani da mai alif da lam ana amfani da mai na kira, mai salamun alaikum an fahimta ko mutum ɗaya ka samu sai ka ce masa assalamu alaikum ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun kaga yana tare da mala'ikun da suke kula da aikin sa don haka baka ware su ba su ma kenan sun shiga ka gane ko yawwa na'am eh eh yace yana bin liman idan liman yayi sallama ɗaya yake yi kai ka iya yin biyu idan yayi ɗaya lura da mai da hannunka da za ka yi ta dama da mai da hannunka da za ka yi ta hagu. Ka gane? Yawwa. Mhm. Ina ga shi kenan kenan. Allah sun ke. Akwai tambaya da aka rubuto aka aiko wani ɗan uwa ya kawo mini jiya da daddare wanda wata ‘yar uwa baiwar Allah wanda ba ta ambaci sunanta ba ta rubuta shi ne ta miƙa wa shi wannan ɗan uwa ya kawo cewa don Allah a kai idan an yi karatu a amsa mata wannan tambaya za ta kasance kusa don ta ji. To tambayar abin da take tambaya ta ce, ita ce da saurayinta. Sun yi alƙawalin za su yi aure, har ma sun yi rantsuwa da Alƙur'ani. Na rantse da Alƙur'ani zan aure ki, ita ma ta ce ta rantse da Alƙur'ani za ta aure shi. To sai iyayenta kuma suka ce, Sam bai dace da ya aure ta ba, wai shin menene mafuta a nan? game da rantsuwa ta malam? Wannan shi ne tambayarsa. To, a nan ya kamata ta yi wa iyayenta ɗa'a. Matuƙar iyayen wanda suke so ta aura ko kuma ba su ayyana wanda za ta aura ba, wanda suke ƙoƙarin su hana ta aurensa ɗin sun ga yana da illoli gefen addini. Domin addini cewa ya iza a takun man tarabauna dinahu wa kulkahu fazawiju. Idan mutumin da kuka yarda da addininsa da halayensa to ku aurar masa, wa illa in kuma ba kuka ƙi, kuka bada ta ga wani mai kuɗi wanda bai da addini, ko wani mutumin da yake da halaye da babu kyawu ba na addini ba, to ta kun tun fil arzi wa fasadun kabiru. Akwai fitina da za ta afku a bayan ƙasa da ɓarna mai yawa. To tana iya yiwuwa, ka san mace ana iya ba da damar kai ka nema, wannan ya nema bayan sun nemi izini. a fahimci lokacin da ka zo ka nemi izinin neman ƴar wane, wanen ya ce, e ka nema, ba fa ya baka ba ne. Lokacin nema ba an baka ba ne, menene na alkawari tsakaninku, ku kuke aurar da kanku? tun babanki waliyinki bai ce ya bashi ba kun yi alkawari har da da alkur'ani mace ta taɓa aurar da kanta ne eh ai macen kwarai ita ce mai shauraron abun da waliyanta suka ce. Jawara wanda ba budurwa ba, ita ne za ta ayyana wanda za ta aura, ita ma ana buƙatar shawarar da za ta kai tukunna, kamar yadda wata bazawara ta kawo shawara wajen manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam cewa Abu Sufyan yana nemana na, Abu Jaham yana nemana wa zan aura a cikinsu. sai ya to dukansu dai ni ban gano miki miki ba domin shi abu sufyan saluk ne bai da komi ba ya da sana'ar rike ki kuma bai da kuɗi rike ki kaga ko inda fitina za ta fara tashi mace in ta wayi gari ba kai da rana ba abinci ka dawo da magari ba kuma ba ka zo da komi ba to fa da wuya a maka da'ar da kake so ina ma lafiyar yin da'an ba a muni da yunwa eh yace mata to wannan kam a yanzu ba shine miki ba to Abu Jaham kuma baya aje sanda shi la ya al-ata an atiqi bai aje sanda daga wuya kina bata mare yana riddaki wannan ma kin ga ba miji bane malamai waɗansu duk da dai ba suka fassara darrabul linnisa'i mai yawan dukan mata ne shi ake nufi da la yadhul asar ana atiqi wayansu kuma suka fassara shi mai yawan tafiya ne kullum sanda a hannu zai yi bulaguro kullum ke kina nan kamar gwauruwa mijinki ya tafi kalaba ya tafi eket ya tafi afa ibon ya tafi kullum shi bai nan wannan ma ba za ki ji daɗin shi ba. To ya za a yi yanzu ya ce ki auri eh, Zaidu ah, abin nan ki auri Usama. Shi ita kuma ta ga Usama bai mata ba sai ta koma. Ta dawo ya ce ki auri Usama. Sai dai ta misaltu da shawarar manzon Allah ta auri Usama ta ce sai na ga albarka mai yawa. na ji daɗin auren kuma na gwammace ashe gara da na bi shawarar manzon Allah. sallallahu alaihi wasallam to haka jawara ita take da ma ƙarfin da za ta ce wane za ta aura kuma a barta ta aura to ita kanta ma idan da za ta yi shawara da masu hangen nesa su zaɓa mata da sai ta bi jin daɗi balle budurwa lokacin da aka ba wani izinin neman ki da wani da wani suna nema to duka idan lokacin yayi suka aiko da nema baban yana iya cewa a'a ku dakata tukunna dukan ba yanzu ba ba na ba ku damar nema ba eh to ku bari in nutsu da ni da yata mu fahimci juna in gane ganewa take so kafin nan a cikin ku dukan ku tunda na amince da ku shi yasa na bar ku ku nema domin in baka amince da mutum ba ko tun farko ma bai kamata ka bar shi ya nema ba kasancewar ka yadda da shi ne to tun da ba shi kaɗai ba ne, wane ma an ba shi izini, wane ma an ba shi izini kuma shari'a ta yadda? To a lokacin da aka zo, ta zanta da wannan, ta zanta da wannan, to tana da buƙatar kuma a zauna a yi shiru, a bincike ta wa ta fi so. Idan aka ambato mata wane aka ji tana ɗan nga'ati a ciki, to akwai alamar ba za a samu jituwa ba idan ma an tilasta ta a kan shi. ko wane fa wane fa a lokacin da aka je kan wanda take so za a ga ta kuya idan da ne ta ɗan murmusa ta ɗan tashi to alamar ta yadda amma yanzu za ta ce kai ni fa wane nake so kawai gatsau da yake yanzu kunyar yanzu ta fi ta da eh To idan mutum ya fahimci haka sai ya nutsu da ‘yarsa tukunna sai ya fahimci inda ya kamata. To ke sai ki haƙuri rantsuwar da kuka yi ta banza ce da ke da shi, ba abun mamaki ba ne ma a samu bai nemi izinin neman ki ba haka kawai yake neman ki a layi, ƙila ba sai da ya tambaya aka yarda masa ba, kuma neman mace sai ka tambaya an yarda ka nema, sannan ku zo ku fara taɗi har ku yi soyayya. Idan kuka yi soyayya to a lokacin kuma sai a fahimci cewa eh lalle ka dace da ita ta dace da kai don kuna son juna sannan sai a baka ita sai a kira jama'a a shaida auren wannan shine don haka ya kamata ki wa iyayenki da'a ki musu biyayya ki bi shawarar da za su baki matukar shawarar su ba na son zuciya bane ba na son duniya bane domin akwai wanda shi zai baka shawarar son duniya to yanzu wannan ya fi kuɗi gidanka ma sai ka gani ko ka san iyaye mata sun fi so a kai su gida garkeke ko wanda in an je biki a burge kawaye e eh, ita uwar ta burge ta ka yarki ta samu gida ko da bata ji daɗi ba dai ita dai tana gidan mai don wani lokacin rogo kallon kitse ake masa amma bai da komai is babu an gane ko wani lokacin wani leburan da sai ya fita nemo sai kaga ya fi yin miya mai daɗi sau da yawa ana haka sai kaga suna gidan mai kuɗi amma kullum su dai burin su ki dai yi haƙuri akwai abun da muke nufi muka ce ki daure wai ai zai mutu ki gado to a gaya muku shi zai mutu <laughs> sai ta shan wuya tana ramewa wai ita in ya mutu za ta gada to Allah ya sauƙaƙe don haka shawarar da zan baki kiwa iyayenki biyayya eh wannan rantsuwar da kuka yi kuma dama akan kuskure kuka yi ta don bai kamata ku yanke kan hukunci ba tare da ku sun amince da aurenku ba wabillahi tawfiq mai wa annabi salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai malam labaran yana gayyatar daurin aure a unguwar kudin insha Allah karfe 8 na safe